tabbatar da 'ya'yanka sun samu tarbiyyar da ya kamata su samu in kan su fito waje su zamanto annoba su zamanto fitina su zamanto bala'i ga al'umma idan na gyara gidana muka gyara gidanku muka gyara gidajenmu to al'umma sai ta yi kyau sai ta ƙara ainihin wato albarka wasashe na nuna mashaya ƙwayoyi a najeriya sun kai mutum miliyan goma sha uku amma miliyan goma masu shan ƙwayar na duk arewa ba sa karatu suna bilimbito a kan hanya gwamnati ba su sa ido ba sauran mawadata ba su buɗe sun ƙirƙiri wuraren koyar da sana'a lokacin da aka yi rigimar yan sas maluman addini suke ta magana cewa a ji tsoron allah kar a fita da shi sa aka samu sauki a wurare da yawa abin da ya sa matasa suka yi ba mai gaya musu ba mai ce kuma saboda haka daga cikin abin da ke lalata tarbiyya shine a soma samun 'ya'ya da ba su da iyaye da hanyar zinace-zinace ya zamanto ba mai gaya musu na biyu marayu su taso ba mai kulawa da su sai ya zamanto an bar su kawai a hannun wasu yan iska a gari sai su koya musu abin da ba shi gwamnati hankalin ta ya dawo kan marayu nan da kulawa mawadata su ya dawo don taimaka domin wannan sai a samu zama to dangane da wannan ne don wannan kungiya ta ba da gudunmawarta shi yasa kowane jiha kowane karamar hukuma muka sanya kwamiti na kulawa da mara ba kawai a kula da shi abincinsa ba har karatunsa fi ɗawainiyarsa har yanzu bai da wani galihu bai da wani wato mai iya kulawa da shi ban da wannan watakila ke sa sanata sadi shi sha'awar abin da muke yi ya kawo wannan tallafi to kuma mun lura ƙungiyar da za a yau karanta arba'in har da yan kai an yi karantar an yi wa'azi al'umma suna bukatar kullum muna cewa sai an ba wa mutane ilimi da kuma koyar da sana'a to wannan shekaru arba'in an yi wa'azi an karantar akwai bukatan kuma mai tsarin mutum jami'a shine tambayar da aka yi shi ya sa muka yi tunanin mu yi jami'a ta zamanto jami'a ce irin ta gwamnati da ƙa'idar gwamnati shi yasa muka je nuc don neman a tabbatar da mu cikin sahun masu neman izinin samun lasisi na jami'a muka yi kwamiti na implementation committee muka kai ga taban form a ainihin wato nuc kuma muka zaɓi jihar jigawa da zama inda za mu sanya hukutan wannan university sakamakon da muka nemi fili a arewacin najeriya su suka fara ba mu fili haka mun kira al'umma mun je mun yi foundation ceremony mun ce kowa ya kawo gudunmawa mai naira dubu ɗaya mai fiye da haka al'umma sun kawo gudunmawa kuma alhamdulillah wanda suka yi alƙawura sun so mu cikawa daga cikin gwamnoni akwai lokacin da suka je kowannensu ya yi filejin zai ba da akalla miliyan hamsin hamsin so ina tabbatar muku da sun so mu biya kuma ya so mu shiga cikin akawa kuma akwai cikin wani bawan allah da bai so mu faɗi sunansa inda ya ba mu gudumawa ta naira miliyan ɗari biyar yanzu haka wannan naira miliyan ɗari biyar yana cikin asusun saboda haka an soma wannan aiki kuma al'umma sun tara taimako mai yawa akalla an soma wannan ayyuka a cikin asusun mu akwai kuɗin da bai gaza miliyan 700 ko bai da haka domin soma wannan aiki na ainihin wato jami'a to haka muna iya ƙoƙarinmu mu ga cewa mun soma kuma mun ci gaba da yi kuma in allah da za mu iya kokari mu kai ga cin nasara duk inda muka tsaya za mu rika bayani muna wuri kaza kuma za mu kai kaza har mu kai ga cin nasara don mu ba da gudumawar mu ga ainihin wato ilimi a wannan kasar saboda haka alhamdulillah shi yasa ma jiya muka tsaya kano don mu yi godiya ga mai girma